Barkanmu da shigowa labaran Najeriya. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta cafke wasu mutum uku kan yunkurin tada hargitsi da kuma satar kayan 'yan magani a kasuwar sabon gari da ke jihar. Kwamishinan 'yan sandan jihar Hussaini Gumel ne ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Najeriya a ranar Lahadi. Babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a Latif Fakpemi San ya bayyana cewa zanga-zangar da kungiyar kwadago ta NLC da TUC suke shirin gudanarwa raina umarnin kotu ne. Ministan shari'ar ya sanar da haka ne a wasikar da ya aike wa lauyan kungiyar kwadago game da shirin zanga-zangar da za a gudanar a ranar Talata. Wasu fasatattun fasinjoji a filin jirgin sama na Malam Aminu Kano da ke jihar Kano sun gudanar da zanga-zangar nuna rashin jin daɗin su kan tsaikon da jirgin max air ya yi a yayin da suke shirin zuwa lagos jirgin na kamfanin max air mai lamba vm 1645 wanda aka shirya zai tashi da karfe ɗaya na rana sai aka jinkirta lokacin tashinsa ba tare da an sanar da fasinjoji ba inda suka zauna na kusan sa'o'i biyar Hukumar EFCC mai yaƙi da masu karya tattalin arzikin ƙasa ta tsare wasu ma'aikatan banki su shida kan zargin sayar da sabbin takardun kuɗi na Naira a jihar Kano. Jami'an hukumar EFCC sun kuma kama wasu 'yan kasuwa biyu da ke harkar sayar da sabbin takardun kuɗin a jihar Kanan. Gwamnan Oyo Sheyi Makinde ya bayar da umarnin rufe wani kamfanin haƙar ma'adanai mallakar wasu 'yan ƙasar China a jiharsa. da yake bayar da umarnin a lokacin da ya ziyarci kamfanin a ranar asabar gwamnan ya ce tun farkon gwamnatin tarayya ce ta bawa kamfanonin lasisin sarrafa tayoyin mota da batira amma aka mayar da shi wurin haƙar ma'adinai. rundunar 'yan sandan jihar yobe ta ce wasu da ake zargin 'yan kungiyar boko haram ne sun sake lalata wasu turakan wutar lantarki mai karfin kba 330 lamarin da ya jefa mazauna jihohin yobe da borno cikin halin duhu kamar yadda ya faru a watannin baya kakakin rundunar dungus abdulkarim ya shaidawa 'yan jarida cewa maharan sun yi amfani ne da abubuwan fashewa wajen lalata turakun da suka dauko wutar lantarkin daga gombe zuwa jihohin yobe da borno rundunar sojin najeriya sun yi nasarar kashe wasu manyan shugabannin 'yan bindiga biyu da ake nema ruwa a jallo ballo da baban yara tare da sauran yaransu shugabannin sun kasance manyan tawagogi a yankin da ke musayar waɗanda aka yi garkuwa da su a sansanonin jihohin zamfara ko katsina Gwamnan jihar Borno Babagana Umara Zulum ya sanar da rufe duka wani sansanin 'yan gudun hijira da ke cikin birnin Maiduguri da ba na gwamnati ba. zulum ya sanar da haka ne lokacin da yake raba kayan tallafi ga al'ummar da lori a karamar hukumar kodiga fadar shugaban kasar najeriya ta ce ma'aikatar noma na matakin ƙarshe na sakin tan dubu arba'in da biyu na kayan abinci domin taimakawa masu ƙaramin ƙarfi mai bayar da shawara na musamman ga shugaban najeriya kan dabaru da yada labarai bayo onanuga ya bayyana haka yana mai cewa a yanzu haka hukumar agajin gaggawa ta kasar nema na shirya hatsi a wasu wurare bakwai da ake ajiye su. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Kano Pilas ta lallasa takwarata ta Sunshine Stars da ci biyar da ɗaya a wasan mako na 21 na gasar cin kofin Premier ta ƙasa. Wasan wanda ya gudana a yanzu nan a filin wasa na Sani Abacha ya samu halartar dubban magoya baya. 'Yan wasa irin su awwal Ali da kuma Rabiu Alifele da Mustapha Yuga da kuma Mustapha Umar ne suka zira kwallaye biyar din da Kano Pilas ta yi nasarar doke Sunshine Stars da cibiyar da daya a wasan da suka buga a yau Lahadi.